يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka a ci gaban karatu mu nuna littafi mai tarin albarka na biyu rahma na malaminmu dr muhammad sani umar allah cikin ikonsa yau muna ranar goma ga watan safar wata na biyu a jerin watannin hijira shekara ta dubu biyu da ɗari hudu da talatin da biyar da kiran manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wacce ta daidai da ranar sha uku ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da sha uku da haihuwar annabi isa alaihi salam za mu tashi a yau insha allahu ta'ala a shafi na ɗari da shida amma kafin fara karatunmu na wannan shafi za a koma shafi na ɗari da biyu idan ka kirgo daga ƙasa a shafi na ɗari da biyu daga wato sakarar da malam banda yan ƙananan rubutu daga ƙasa ɗaya biyu ta uku za ga an amiru gini na ce fahira a satin da ya gabata kafin sa akwai dai wani amiru gini fuhaira ne gidansa wanda ya tambaye ni fuhaira ne ko fahira mace fahira fuhaira ne gidansa idan ka kirga har sadara ta daya biyu uku hudu ta biyar a dai wannan sha daga ƙasa za su da amir bin fuhaira in kuma ka tafi ma shafi na ɗari da uku daga sadarar sama in ka kirga daya biyu uku ta hudu za ka ga amir bin buhaira maimakon fahira ma'ana inda wanda ya wakance shi fahira sai mai da shi buhaira kuskuren da ya faru da ni rubutun littafin da nake da shi na fatahul bari sharhin sahih bukari a cikin wasali sun rubuta fahira da fata kuma ka kuskure na wasalin da aka yi da ya ne shine fahira din maimakon fahira الشافي سراقة بن مالك يلاحق رسول الله صلى الله عليه وسلم سراقة بن مالك يانا من حتوى دمن ذا الله تلا دعمنش الله ثبت أدريش أكان هنية تهجرة shi kuma a ƙoƙarinsa na ya zai izo da manzo da abubakar siddiq ko a mace ko a raye don ya sami taguwa ɗari a kan kowanne daga cikin zai zama taguwa ɗari biyu ke ƙoƙarinsa na mai nema da fatan idace da wannan wato anin abin da aka sa su kuma a ƙoƙarinsu na masu wato son su isa inda za su garin madina shine ma da yake cewa a'lamat quraishun fi nawadi makka quraishawa sun sanar a guraren tarurruka da suke da shi a cikin garin makka bi annahu man ya'ti bin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam cewar duk wanda ya zo da annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi hayyan a raye au mayyitan ko a kashe ya riga ya mutu falahu mi'atu naqa ina da taguwa ɗari wantashara hada al-khabaru inda qaba'il al-a'rab wannan labari kuma ya yaku a wajen kabilan ƙauyawa da ake da su taguwa ɗari ga ɗan binnima ballantana ga ƙauye abin wato ainihin a zari wato ainihin makami a daruwa to abin hawa a tafa fuskani na fi bawahi makka waɗanda suke sassa daban-daban na garin makka wa a suraqatu ibn malik bene ju'shum sai Suraka dan malik dan ya yayi kwaɗayin fi nailil ladi a a'tadathu ƙura'ishin. a wajen ƙoƙarin samun wannan abu da wato ƙuraishawa suka sanya suka tanada na taguwa ɗin liman ya bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ga duk wanda ya zo da manzan Allah ira da amincin Allah su tabbata a gare shi fa ajhada nafsahu da zalika don haka ya takura kansa ya wato zage don ganin ya samu wannan taguwa ɗin walakin Allah bi ƙudratihi allati la ha ghalibun sai dai Allah da ikonsa wanda babu wani mai rinjaya da yake iya rinjayarsa alahu yarji'u sai ya sanya suraqatu dan malik yana mai dawowa daga nemansa da manzo مدافعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم yana mai ba da kariya ga shi manzon Allah din kira da amincin Allah su tabbata a gare shi ba da ma jahidan alaihi banda ya kasance mai kokarin ya zai izo da shi sai abin ya juye sai zama shi yake ba da kariyar yadda ba za a cimma isa zuwa inda manzon Allah yake me ya faru haka ta faru mai nema ya koma kuma shine mai kare wanda za a kamu wa na surakatu bi qissati ga surakatu da kansa ma ina labarta mana abin da ya faru na labarin qa'ilan yana mai cewa ja'ana rusulu kuffari quraish yan aiken kafuran quraishawa sun zo gare mu يجعلون في رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر suna masu sanyawa game da shi manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da abubakar diyata kullum min ha liman qatalahu diyat da za su bai wa kowa a game da kowanne ɗaya daga cikin su manzo da abubakar siddiq liman qatalahu ga duk wanda ya kashe manzon ko ya kashe abubakar din in zo musu da shi da abin da za su bashi au asarahu ko ya kamo shi a matsayin ribataccen ya zo da shi da rai to duk wanda ya zo da kowanne daga cikin su labarin abin da za a bar ya riske mu fa bainama ana jalisun fi majlisin min majalisi qaumi kwatsam ina zaune a ɗaya daga cikin guraren zaman 'yan ƙabilarsa suwa 'yan ƙabilarsa bani mutlit ko bani mutlat duka biyun na gani a inda na koma ban san wanne ne ya ba wasu rubuta mutlit cikin malamai kamar da yake cikin wato ainihin suwarun min hayatin sahaba in ka koma kuma al-isaba fi tamyiz as-sahaba na ibnu hajar Allah ya ji kansa da rahama shi kuma abin da ya rubuta bai sa wato ainihin shi ya sa mudlik shi kuma wannan ya sa mudlak saboda haka kowanne na karatu amma shiga tsakanin in hukuncin alƙalanci wanne fi wallahu a mai yiwa kuma da ana faɗa saboda haka yace in ji suraka ina zaune a ɗaya daga cikin guraren zaman 'yan ƙabila ta in aqbala rajulun min sai ga wani mutum ya fuskanto daga cikin 'yan ƙabilar ta hatta qama alaina har sai da ya daidai kan mu ya tsaya julo sun nuna da zazzauna mu kuma ba sai ce ya suraka kai suraka inni ra'aytu anifan aswida yanzu yanzu ba da cewa ko ɗari ɗarin nan na ga wani alama duhu duhu bisahil a gefen gaba alamun wasu mutane sun gista ƙuraha muhammadan wa ashabu ga zatona duk yadda aka muhammadan da ake nema ne da shi da sahabban na ga gittawar wurin duhu duhu sun gista haka a gefen gaba suna bin hanya to suraka da aka nufa da wannan alamu suna nufin an san shi ne dan kwakwaf dan sai ba ta ganin kafin tunda a ba shi kaɗai ba ne a gurin ala suraka suraka sai ce fa aradtu annahum hum da jin haka sai su to eh, lalle su din yan ku dama ana cikin nema kuma ana ganin cewar yanayin bai kai a ce hasken isa madina kuma ana da mazan ba su isa kuma sun bar nan to da aka yi suna tsakanin yadda ba a zan su ba su da nisa ba yace sanasan ina faɗa haka na san sunan fa na lahu dan ba garar da shi sai na ce innahum su ne, kai ba su bane kara ra'aita fulanan wa fulanan wane da wane ka hanga in talaqu bi na nan suka tafi ta gabanmu mu muna kallon su tasu buƙatar ita ta kawo su kamar da yake Allah cewar da wasu dabbobin ne suka bata suke nema saboda haka ba su da kake rutun ba ne ba malabi su fil majalis sa'ata ce sai kuma na zauna kana wani lokaci a wannan gurin zaman namu da ya kamar magana ta wuce kuma kumci shi sannan sai na tsamna miƙe kuma ba da haltu sai na shiga gida fa amartu fi na umarci wato bai wasa an ta furuja bi fara su ce wata fitan min da go'iya ta a zama ba ni na fitar ita ba da janye ta fitar ita ya min wara'i akama tana wato bayan wani tudu tudun ma inda wato take ba lallai ta hanga ba to a ji a fitan min da fa ta habisu ha alayya nace ta tsare min ita har in zo in hau dan ka a barta kuma ta gitta a fahimci cewar eh fitar da nai hawa fa zan yi wa akhadtu rumhi na ɗauki kuma wato ainihin mashina fa kharastu bihi min zahar albayt shi ma sai na fito da shi ta bayan gida wato daban kuɗi da wuya yake sannan yake fa qatattu bi zuccihi sai na wato tabbata akan wato ainihin fakabattu bi al arda yace sai na tabbatar da wato kaifin shi mashin ba sandar da take a jikinsa ba kaifin shi mashin ina wato cikin ƙasa ina jan ina kamar wato mai jan layi ko zane da shi don ma kan ɗaga wani ya gano haske hasken wato ainihin mashin a ce mashin waye wancan ko waye zai fita duk dai bagarawa ko ta ina aliyatan mata ma'ana eh, wa kafattu aliyatan na rike saman nasa inda sandar take maimakon mai rubar mashi a yana rike ko tsakiya ne ga mashin haka ko kuma wato yana rike can to sai na juya shi yadda wannan walwalƙiyar walwalkiyar wato karfan da tsinin nasa za ka hange shi sai ne ƙasa da shi zama yana taba ƙasa ina jin su a ƙasa hatta a kai tufar har na zo inda shi dokin na da rasa aka kamo aka zagayo da shi na zo inda yake fara kiftuha na kama wannan wato ainihin godiya ta na hau fara fa'atuha nan fa na zabure ta ta tana ta kusanta ni da waɗanda na nufa hatta da nautu minu har sai da zama ga ni ga su na cin musu manzo sallallahu alaihi wasallam amma ne fa asarat bi kan karasa gare su sai ta tafka tuntube ita wannan godiya ta fa asarat bi faras sai wannan godiya ta tuntube fa qarartu anha ni kuma sana'antar da kanta fa yake na tashi fa ahwaitu yadayya ila kinanati sai na bude hannaye na nan fi wato ainihin kwarina fastakharajtu minha al-azlam sai na fito da wato kibau waɗanda ake yin wato rantsuwar jahiliya tunda abin da yake bauta wa ke fastaqsamtu biha ke ne abin da muke na rantsuwa da su aka kada aka kada a bayani da sa'a ko ba sa'a a durruhum amda da ina son gani yaya in cutar da su ko ku kan cutar da su in samu umarni daga abin bauta ta fakara da lazi afra sai abin da ban na so ya fito sai ya fito na kakka cutar da su ga dama ta samu kuma yanzu ne zan iya ko in sa mashin ko kibiya in saki ga wani ya fada a cikin su na san cewa na cimma bukatar to kuma nai sai wato ane abin da ya fito ba shi nake so in gani cewar ka in cutar da su yake fara kiftu fara duk da na ga wannan abin da na gani sai na hau kan taguwa wa asaitul azlama su ba ki bautan yau na saba mu ba za a bi abin da kuke ce za ka mu kuma ku dawo ku dawo rashi an fara garan da abin bautan to kan rigo bi tana da kusanta ne ga su su manzo sallallahu alaihi wasallam hatta idza sami'tu qira'ata rasulillah sallallahu alaihi wasallam har na fara jin tashin karatun manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi karatun ka bai na Qur'ani hankalin sa kwance ya san me Qur'anin ba zai baske ko zakka a wani lafazin kuma suka ce a da manzo da wato abubakar siddiq ya ji tahowarsa ya kusa da su sai yake cewa da manzan Allah ya manzan Allah ga ko wani mahayi nan ya nufo mu sai manzo ya ce ya Allah ka hantsular da shi an gane to shi ne wannan tuntuɓar da ya faru ya an ciyo daga kai aka hantsular da shi to kuma shi ya tsige da maganar ma da yi rantsuwa tukun ya gaya rantsuwan ma ta ba shi ba daidai ba ba haka yake so ya zame musu wa huwa la yartafitu ita shi manzan baya waiwaye tafiyarsa kawai yake na karatu wa abubakar yukthiru al-intifaq shi kuma abubakar yana na yawan sai na za a zo mu waye yake tafi an gane ko kuma dama haka shi manzo yake kwata kwata baya wani Ni kuma zai juyo gaba ɗaya ke juyo ya kasanto baya ba su kawai kansa dangan jikin kuma to ana haka saqat yada farin fil ard ita sai wato ainihin kafafuwan gaba na godiyata sai suka sake nutsawa cikin ƙasa ko suka kai ƙasa tana shiga ƙasa hatta balagata arrukubatin har sai da suka kama gwiwar wato sai da ƙasa ta kama gwiwar dabbar ta su an ha yake nan ni kuma suna an tuhar daga kanta tunda ta riga ta yi ƙasa ita sun mazajar tuha sannan suna daka mata tsawa faraha ba ta kuɗa sakamakon ta ji zawar da ne mata falam ta tatta kurju ya daiha amma ba ta iya zaro kafafuwan nasu falam masa wasu baƙi mata yayin da ta daidaita a tsaye asar ya dai ha qutanin sa'ati sai wato daidai inda kafafuwan nata suka makale din ta kura ta iya samu ta ta din sai ga wata kura ka tashi kai shi ya sama sabu'un fi sama ne wato ga ta da haske wasu kuma suka ce faɗi ya dai ha usanu sai ga kamar wani hayaki sabu'un mai hasken gaske sama ya yi sama مثل kamar yanayin ينين حياتي fasta samta bil azlam na sake ɗauko kibauɗina na sake maimaita rantsuwa wato ina neman sa yaya fa kharaja allazi akram sai wanda nake in ya sake fito ce wannan neman zaɓi ya far musu ko kan far musu nan ma sai naga kan far musu fa na dai tuhum bil aman kai da naga haka ma dai kawai sai ce ku dakata أذوق كله يرجي يرأمن فوقف تتفتا فركبت فرسي لها وكان حتى جئته حتى جئتهم حسين ذو عندك ووقع في نفسي حين لقيت ما لقيت من الحبس أنه نريها أرينا نجيا فاطمة يا ترسو أرينا يا عند لغناها إذا أبو لنا حديد الشيء na wato riƙewar dabba da faɗuwa da kanta min alhabati anhum na tsare daga yiwuwar iya cin musu an sayar da hara amru rasulillah sallallahu alaihi wasallam ce ku tabbas tun da naga haka al'amarin wannan bawan Allah ya bane na da duk kokari na yi amma tun da naga an hana ni kai ga cin musu har ka abu na saba yi ma na kilo din yaki goyon bayana yau su din kuma shi cin musu na gagaran kai gare su farar da garaji sun sun sai ko da a mutuwar wannan al'amarin su ta bari da yadda aka kai da kin kada abin ya kai fa ila lahu sun ce inna qaumaka qad ja'alu fi kadfiya mutananka kabilarka sun sanya diya idan an zo da kai da rai ko bare nake gaya masa wani wa akhbartuhum akhbara ma yuridu an-nas bihim na kuma gaya musu labarin abin da mutane suke nufi da su ce yanzu fa duk wanda ya cin muku kamar yadda nake kokarin cin muku din nan duk wanda ya cin muku magana ta yana san ranku ko kuma wato ko gaba ɗaya ko da rai ko ba rai kai na kwashi da abin da ake ciki na gaya musu kaga magana an zubar da makamai ke wa aradtu alaihim zat kada don haka ma sai ɗan abin da nake da shi na guzuri sai na to ga wannan a ƙara hanya wannan ta da ɗan abin da za su iya amfani da shi falan yazra'ani amma duk da haka shi ne malai sauka can ƙasa falam ya zira ani ɗauke ai lam ya akuda min ni amma duk da haka ba su karɓi komai a gurin ba kayan ba da buƙata ah? to ai kai da ake neman ka ko da rai ko ba rai me san icin maka icin maka ya haƙura a kan ba yadda ya iya ba don yana so ba kuma ya ɗau abu ya baka karɓa ka ci zai yiwu ai ko a hankalce ma ba ka yi wannan ba saboda ya iya baka abin da cikin sanyi kuma cikin ruwan sanyi kana ci inda wato an ka fara a kayan cikin ka sai kin kima kawai ko mai yiwa da guba to kuma in ma ba wannan ɗin ko kuma ko da wannan shi manzo ai ya gamsu cewa ba yadda ya iya da to amma dai ne yanzu dai a matsayin na wanda yake arni kuma yake da ɗauki a irin wannan gaban ka ta taso ba to da haka yake sai ba su tafi komai daga wuri na ba daga abin amfanin da guzurin duk ba wani wannan ya tsala ko ba su tambaye wani abu ba illa an qala kawai abin da shi manzo sallallahu alaihi wa sallama yake akfi anna kai dai da fa'in da miki duk wanda ya karo da kai ba fa asiri kawai mu abin da muke bukata da gajen banda wannan babu da bukata wani abu fasa altuwo an yaktuba li fi kitab sun ce tun da za a yi haka da ni a rubuta mu a rubuce neman samu wani kofi da fi? zai min rana wata rana haka suke a ko yanzu ba yahude ko kuma wanda yake kan tsarin in zai maka abu sai ya samu documentation din abin da aka ko ke a bashi document nan abu ya taso zai nuna shi ma ce to ka san fada ta na taɓa maka wani kokari ga shi kuma nima bukata ta a taimaka ta tasu ita to a rubuta min a rubuce a bani kamar wata wasiƙar da ta shafi wato yarjejeniyar aminci ne da ku فأمر عامر بن فحيرة كو sai ya umarci amir dan fuhaira faka taba fi ruqa'atin min adini sai ya rubuta masa maganar alkawarin shi zai rufe asiri kada wani wato itin karu. ya bar shi face sai ya ce ai nan ma na gama da shi kowa ya koma an samu aminci tsakanin shi da su yayin da zai haka sai wato ita aka rubuta fi ruqa'atin min adin a wani wato gutsire ko yanki na fata tun lokacin da ita ake amfani jamammiyar fata a jiki ake rubutu, ko sako za aka wato bude ta aka rubuta abin za a rubuta sai a naɗe ita ce wato ainihin wasiƙa in ba nan ba sai irin sa allon kafaɗar dabbobi ko a samu dutsen da ya fale-fale a yi rubutun a ciki ma ka yanzu da biro ga takarda cikin sauki duk suna aljihun ka tare da to aka wannan rubutu kun ma maza rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sannan sai manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ki ci gaba da tafiya sun tafi ni kuma na ɗauki alƙawarin cewa duk wanda aka ci karo da shi da na gama na ta nan da duk na gama muku da ba wata matsala babu su ban gansu ko ku wata shiyar nan na gama muku da shi to da haka da haka Allah subhanahu wata'ala ya baiwa manzansa kariya da abubakar siddiq da dan jagoransu wa fi sahih bukhari a cikin sahih bukhari ya tabbata an Anas ibn Malik radiyallahu anhu daga sahabin annabi Anas dan Malik Allah ya yarda shi قال يتي أقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة manzan Allah annabi Muhammad jira da aminci Allah tabbata a gare shi ya fuskanto ya iso garin Madina wa huwa murdifun Ababakar yana wato goye da sahabinsa Abubakar Siddiq akan dabba wa Abubakar shaykhun yu'raf shi Abubakar Siddiq yanayin sai zubin tsohon da aka riga aka sani sau da mutum ne ga fataki ina yin fatauci duk wanda ya saba zirga-zirgar fatauci ana sanin ana gane shi daga inda duk isa gari ayyukan tsaya ko dan abin da ya shafi su ruwa su dan a tsayi zango a yi waye to ya zama sassananne to kuma tsoho ne mai yasa ya zama tsoho saboda alamun tsofa sun kama saboda ga furfura a tare da shi wa nabiyullahi sallallahu alaihi wa sallama bun. amma kuma shi manzon Allah kira da amince Allah tabbata a gare shi in ka kalle shi a tafiyar tasu shine zaka ce wa saurayi duk da ya girma abubakar siddiq da shekara uku in ka gani shi za ka ga saurayi saboda babu gashi fari ko san da ya bar duniya ba ɗan gashin fari kirgaggu ne yake cewa shayyar ne hudul wa akawati suratu hud da ɗan uwanta ba masu wahalar na qur'ani sun suka sa ma wannan ɗan furfura ta fito a ciki da kai furfura ko da goshi kawai a ba a wata qur'ani ne yake za a ya tsufa bibiyarsa da koma masa la yi shi ba a gane waye shi manzo saboda shi ba mafita ke bane ba mai zurfi ina can maka sai su da'i da aka fita kira haka ne ba mai zirga-zirga irin ta su abubakar su sai zama shi ba a gane waye ƙala bayan ƙarrajulu a babakar an tsike cewa sai mutum ya haɗu da abubakar fa ya ya ababakar man hadar rajulun bai na yadai sai ka ji ana tambayar abubakar siddiq wannan mutumin da kake da dauke da shi yake gaban ka waye shi kuma ana so a sani to su kuma sun san irin fitowar da suka neman su fa ka iya ka gama duk fitowa to an inda tukukin yake da karangaya take sai ka zo inda kake ga kamar ka zo kuma matsala ta faru saboda abu ya yaɗu saboda haka aka tambayi abubakar waye wannan da yake gaban ka tunda manzo ya goya shi sai zama shi annabi shine a gaba abubakar shine a baya kai ka ce wannan ya dauko wani saurayin wato alin ɗansa shi yana daga baya dan kuma yana daga gaba yana kallon ɗansa fa yaqulu hadha ar-rajulu ya hadi tabi shi kuma sai ce wannan mutum da kake gani ai hanya yake nuna kuma nuna masa hanya yake kala fa ya hasibu alhasibu yake sai mai zato ya zaci cewar annahu inna ma ya alifari kamar abubakar da ina nufin ai annabi ina nuna masa hanya ne kamar wani kwararren masanin hanya ne ita shi a gaba yake ce masa ayyukan ya kamata binin zane wa inna ma ya ale sabil alkhair ta ce shi a ransa kuma yana nufin shi ne mai nuna masa hanyar alkhair malamin sa mai a musulunci to haka ake komai da basira da sanin me kake ka zama yaƙin kake haka zama losa ne ga dalilai ga hujjoji a tare da kai ko ta ina baka tsaya ka karance su ka fahimce su baka iya zama da wanda za ka zama da shi ko makiyi ko abin so ko masoyi kowane da yadda ake zama da su to kun ga dai dabarar da abubakar zubbe harka ta bagararwa manzan ma zama kamar shi ne wanda yake a gaba shi kuma yana baya sai ka babba ne da na kasa da shi suke tsabar sansanin babban ne za shi a gaba wa ƙaunuhu wa abu bakirin shekun yi'ura cewar da aka yi a cikin hadisi shi abu bakar siddiq tsoho ne da adaga ana gane shi an san shi fitacce ne amma kaunuhu shekar cewar shi abu bakar siddiq tsoho ne bale annahu qad shaba an faɗa ka ne saboda ina da furfura ya riga ya yi furfura a lokaci wa ma'a hada duk da haka fa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana adanna min abi bakri shi wato ajin manzon Allah ila da aminci Allah su tabbata a gare shi ya kasance ya fi yawan shekaru fiye da shi abubakar sosai ala sahihi bisa magana mafi inganci ta mata lakin kana sha'aru abi bakr abiyar amma a lokacin nan gashin abubakar siddiq fari ne wa aksara bayanan kuma ya kasance mafi fari mai sha'ari rasulullahi sallallahu alaihi wasallam gashin manzon allah kira da amincin allah su tabbata a gare shi wa amma kaunuhu yu'raf cewa da aka yi kuma ana gane shi duk inda suka je shi abubakar siddiq fali annahu kana yamurru ala ahli almadinati fi safar tijara saboda ai ma yakan zo gitta mutanen madina a harkarsa ta kasuwanci bi khilafin nabi sallallahu alaihi wa sallam sabanin annabi tsira da aminci Allah tabbata a gare shi ba dan kasuwa bane mai kai kawo ba shi dai in an tafi irin guraren taron kasuwanni da gurin taron wasu tattaunawa da je kai wato ainihin hajjata ta a karɓi addinin Allah kuma shi babu wato farin gashi irin farin gashin abubakar su a cikin ko yanzu haka tana faruwa sai ka tattaba mutum da ya girme ka shekara da shekara yanzu ka manni da ciyar Ka ga in ta farin gashi za ka sai ka ce gaba na kai masu zarar ba kusa ba ne ka sai sosai to tsakanin da jami'ar kwada nawa ne ko yan shekarun ba yawa amma kai kallo da yawan gashin kuma ga farin sai ka ci wancan ne babban to haka yake as'ila lil muraja tambayoyi don komawa abu da dama na babban a gaba na shi ba man kashi zai shiga ne shi kofar ba ba bai zuwa ba. ma sababu da Aliyu, radiyallahu anhu me yasa na ali ba a fita tafiyar wato ainihin hijira da shi bai riga su manzo ba kuma bai tafi tare da su ba an hijira da game da yin hijira ma a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tare da manzon Allah tsira da aminci Allah ta tabbata a gare shi na abin da ya hana shi da an da sallallahu da wasallam saboda masu kawo shi yawa saboda haka shi ya tsauna bai fita ba saboda manzo sallallahu alaihi wasallama ya dakatar da shi da fita hijira har sai ya isar da masu amanoni amanarsu wanda ya kawo ajiya wanda wato ani izo idan ka wani a hannun manzo da dai sauransu duk kowanne zama abinsa ya isa gare shi shi ma wani jihadin ya tsaya kan khassasat quraish mukafa'atan mai shawa suka keɓe a matsayin tukwici liman ya atihim bi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama wa abi bakr radiyallahu an da duk wanda ya zo musu da annabi muhammad tsira da aminci allah tabbata a gare shi da abubakar siddiq allah ya gani shi diya cikakkiya ta wato rai akan kowannen za a ba da taguwa ɗin ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه mai annabi tana da mace Allah su tabbata gare shi yake da Abu Bakar Siddiq lamma ra'a aqdamul mushrikin min dakhil al-zam daidai sanda ya ga kafafuwan arna ta cikin kogon nan da suke zaune ci da manzo mai annabi ya ga Abu Bakar ya ga mata cewa la tahzan inna Allah ma ko ma tazunnu bisnayn Allah khaliquhuma kakka fishi kakka samu damu ai Allah yana tare da su ko ce ya abubakar ne da kanka da mutane biyun da Allah na cikon na uku sai da suka iya da من الذي لاحق النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه wane ne wanda ya riske annabi din nan tsira da aminci Allah tabbata gare shi da abokinsa shine suraqatu bin malik bin ju'tub ju'shum ماذا كان asiru أمره me ya ƙarshen al'amarin shi suraka ya zama mai ba da kariya a maimakon mai neman su don ya kama su na zai ita to me batun magana to sai mu bashi cikin tambayoyin mun kai kashi eh zai استقبال الأنصار لرسول الله صلى الله عليه وسلم كريه دمر بلاليه na mutanen madina ga manzon Allah ina da amince Allah su tabbata a gare shi لما سمع المسلمون بالمدينة بمخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة يا عند المسلمين كي غرم مدينة سكجي cewar manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya fito daga garin makka ya nufo madina kano ya kudu na kulla sai zama duk safiya sai su sammako sai su tafi wato gurin da yake fili mai dan duwar wasu tunda an ce dama garin madina haka yake da wannan yan bakakken duwar sai su je su dandazo suna jiran zuwan fa yantaziruna sai su ta jira hatta yarudduhum harru zahira sai ka sun bar gurin sai rana ta take rana ta rana wannan garjin tsananin ranar shi ne zai tafi musa ce to mu koma gida mai yiwa ba yau zai iso ba fanqalabu yawman ba'da yau yawman ba'da ma aqalu intidaran fanqalabu sai da sun juya yawman a wannan rana ba'da ma aqalu intidarahum bayan sun dau lokaci mai tsawo suna sauraron zuwan falamma awo ko na tsallake ko eh. yawa falamma awaw ila buyutihim aw fa rajulun min yahud ala qutb yayin da suka koma wato zuwa gidajensu zuwa ga makwantansu zuwa ga wato anin mafakarsu gidajensu din kenan ila biyutun zuwa gidajensu au fa rajulun yahud ala qutb sai wato ainihin wani daga cikin yahudawa ya hau kan wato kamar ka ce wata ganuwa ta wani tudu sai ya hau kai kawai ina kan wannan wato a rikidu min a tsamihu daga cikin ganuwa ganuwa da suke da su ne amrin don wani abin nasa daban wata bukata ta su ta shi kawai ya hau sama yanzuru ilaihi ina wato duba duban sa yana duba irin shi ya inda manzo suke fa basara bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai can ya hangi su manzon Allah kira da amincin Allah ta tabbata a gare shi wa ashabuhu da sahabbansa alaihim bi suna sanye da fararen kaya yazulu bihim sarab kawal wayliya na wato ainihin kamar yanayin kamar zamar da su ai an san kawal wayliya ba san kawal wayliya idan ka kalli titi dan kamar ruwa ne a kwanci ko guri haƙo sai ka kamar ga ruwa nan malala to idan mai ruwa yana to sai kamar ya shiga cikin ruwa ina kamar ya fito ya gushe ya fito ya gushe haka to su iya gano haka falan yamlikin yahudi an qala ba yahudan nan bai iya shiru ba ya mallaki kansa ya iya shiru qala bi ala sauti sai ku ya daga murya ya masharal arab ku taron larabawa Haza duk mun hada jaddukum alladhi tantaziruna ga kakan nan naku da kuke jira ga shan ya fasara almuslimuna ila sala ila sila sai wato musulmai suka zabura kowanne ya yunkura zuwa ga makamai aka ɗaɗɗako wato yanin makamai aka saboda idan an ba wa manzo kariya tunda an san ana neman sa ne فتلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهر الحرة سكوات أن ينتريو من ذا الله إرادة من شاء الله سبت أغريش أو ديدي ونمفيل قلن ليس واتد دير أنا ندوى سبقا كده فعدل بهم ذات اليمين sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya sa su kai shiyar daman hanyar cewar abu dama dama Aisha take cewa tawa tana birge shi a dukkan al'amuran hatta nazala bihim fi bani amr ibn auf har sai da ya je yi zango da su a wajen wato zuriyar amru dan au bi quba a daidai garin quba daidai quba kafin a karasa cikin ƙwaryar madina wa zalika yawmal ithnain haka ta faru a ranar litinin mai shahar rabi'il awwal a watan rabi'il awwal wata na uku cikin jerin watannin hijira faqala abubakar limna eh, faqama abubakar abubakar lillah a daidai lokaci sai abubakar allah ya da shi ya tsaya ga mutane ya fuskanci mutane wajalasa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama samitan shi kuma mazan allah tira da abinci allah tabbata a gare shi sai ya zauna in shuru da shi sau da aka kai ka ce to ai wannan babban da tsayen dattijan nan tsohon nan shi ne wanda ake abu ne shi wata da ka gane mu guri ya zauna wato ɗan rakiya ne da sai ina mu guri zauna a eh, shi ne fa tafika man ja'a min al-ansari sai duk wanda ya zo daga cikin mutanen madina suka shiga mimman lam yara rasulullahi sallallahu alaihi daga cikin wanda ba su taba ganin manzon Allah gida da aminci Allah su tabbata gare in suka zo yuhayyi ababakar sai riga da abubakar barkanku da barkanka da zuwa sai gashi nan ya zo manzon ya zo ba hatta asabat ash-shamsu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam haka aka kai ana ta zuwa ana gada abubakar da a matsayin ana ta kai da manzon Allah sai da abubakar da ya ga rana ta kawo inda manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi fa aqbala Abu Bakr sai Abu Bakr ya fuskanto Annabi itin karo shi hatta dallala alaihi bil da'i sai ta ga mayafin ya masa ino kowa ma zai gane sai ya masa inuwa fa arafan nasu rasulullah sallallahu alaihi sai a sannan ma mutane suka gano ashe ma wannan ne manzon Allah kira da amince Allah. ta ce wai wannan za ka zo ka zagaya abubakar Allah ya shirye فعرف الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك أخرنن ne nan ta yake wato mutane da suka gane da manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata فلبث رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني عمرو بن عوف sai manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya zauna a gurin su kabila amru dan au bid'a asharata laila misalin kwana goma sha ana goma da ɗoriya shi ake cewa bid'a ba a dai kai ga ashirin ba wa ussisa almasjidu alladhi ussisa ala taqwa anan ne aka aza harsashin masallacin da aka aza harsashinsa akan tsoron Allah وصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم manzon Allah kira da mace Allah tabbata a gare shi ya salla a cikin sa ya jagoranci al'umma sun maraki ba rahilatan sannan sai haukan abin hawa an fara ben an fara wato ainihin samar da dasa inda addinin musulunci zai samu wato ainihin headquarter da reno وبعد أن أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم المدة التي مكثها بقباء bayan manzon Allah kira da miki Allah tabbata a gare shi yayi dan zama na wannan lokaci da ya zauna a garin Quba wa arada an yadkhula al-Madina ya kuma yi nufin zai karanta cikin ƙwaryar Madina ba aka ila al-Ansari sai ya aika wa mutanen Madina to to fa ina so zan shigo garin Madina sallama ta musamman ta a cikin garin madina faja'u إلى نبي sallallahu alaihi wa sallama وسلم وأبي بكر sai suka zo gurin manzan Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi da abubakar siddiq fa sallamu alaihima suka yi wa manzan Allah da abubakar siddiq sallama inda malamin su dama sun gabata irin su musu bin umar sun karatu ya gabata wa qalu irkaba aminin suka ce da manzo da abubakar ke ku hau abun hawa cikin aminci kuna amintattu na ababen yi wa biyayya ai ko da gara za ka san cewa lallai ba manzo Allah abubakar siddiq shi ya kamata ya zama halifa ajin manoniya tana nuna to bari hawari zai ce ai kawai ya tura suka yi ai abubakar ba shi ya kamata umar ba shi ya kamata ba ai aliyu ne shi ne dan dangi shi ne kaza shi ne to ina ina san da ake wannan ina ta aka shi wani aiki amma kuma wannan na tafiya da mazan da waige duk inda za a yana waigawa ta ina za a zo masa da ya masa lema da mayaji da cewa eh ai nuna min hanya yake duk wannan ina can shi ko da duk wannan Allah mana manuniya ta manzo sallallahu alaihi wasallam inda yake yana tare da Abubakar Siddiq فركب نبي الله صلى الله عليه وسلم sai annabin Allah annabi Muhammad kira da abinci Allah tabbata a gare shi ya rahu abin hawa wa Abu Bakar Abu Bakar ya hau wa hafau dunahuma sila sai mutanen Madina sahabbai duk suka zagaye manzo da Abu Bakar da makamansu ga da karuna Allah mun gode maka وإن وصوله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة yayin da manzan Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi ya isa cikin garin Madina fa ashraku sai suka hawa kan tudu tudu inda wata dan gudu katanga take a Hausa manta inda wani dutse yake a Hausa manta yanzuruna suna masu hango manzo wa yaquluna suna cewa ja a ma, ja'a nabiyullah ja'a ma. ko na tsallake na tafi wancan ko faraki ba nabiyullahi wa abubakar to aka ce wa inda wasulihi sallallahu alaihi wa sallam yayin da manzo tsira da mace Allah subhanahu a gare shi ya isa idan madina ta zuwa ga madina da ahlul madina ya qulu ko sai mutanen madina suka kama cewa ja'a nabiyullah ja'a nabiyullah annabin Allah ya zo annabin Allah ya zo fa ashrafu yanzuruna wa yaqulun suka rika hawa tuddai suna hangawa suna ci gaba da cewa ja'a nabiyullah ja'a nabiyullah annabin Allah ya zo annabin Allah zo murna da farin ciki ta bube shi fa kana yau fashi sai ranar ta zama ranar farin ciki wabti haji ta zama ranar murna lantarar madina al-madinatu yawm taba ganin irin wannan rana ba saboda rana ce da musulunci ita so ka cokan ciro daga inda yake min zalikal hayy daga can gurin da yake a abbayi kuntatacce bi makkata a cikin garin makka da musulunci na cikin kunci tattago ita so inabo ila rihabati limtilab zuwa ga wato farfajiyar ci gaba walintishar da kuma yaduwa bi hadhihi al-buq'ati al-mubarakati al a wannan wato guri mai cike da albarka garin madina wa minha ila sa'iri biqa'i al-ard daga kuma garin madina musulunci ya ci gaba da ci gaba da yaduwa zuwa ga sauran sasanni na ban kasa baki da laqad ahassa ahlul madinati bil fadl tabbas mutanen madina sun ji wato ainihin falala da martaba a jikinsu jikinsu ya gaya musu cewa sun samu ɗaukaka allazi habahumullahu bihi falala da martaba da Allah yi musu kyautar ta iba wa bi sharafin ladhi tasahum bihi aidan sun ji a jikinsu ɗaukakar da Allah yake ɓance su da ita wadda bai wa wasunsu ba faqad sarat baddatuhum garinsu ya rikide ya zama mawdinan li'iwa rasulullah sallallahu alaihi wasallam guri na ba da mafaka ga manzon Allah ira da amincin Allah su tabbata a gare shi wa sahabatihi muhajirin da kuma sahabbansa da suka yi kaura daga makka da sassa zuwa madina kuma da nusratil islam sannan kuma dan taimako da agaji ga addinin musulunci kama asbahat ma'ana madina ta zama guri na taimakawa addinin musulunci kama asbaha mawqinan lin nizamin islami kamar yadda zama garin samar da tsari ga addinin musulunci al'am wanda yake na wato baki daga nan kuma duk wani tsari da shi da za a yi na musulunci da zai yaɗu zuwa wasu sassa daga nan ne cibiyar a tafsiri bi kulli muqawwimat wanda yake na fayyace da dukkan wasu abubuwa za su karfafe shi su wato tabbatar da shi warawar Imam muslim imamu muslim ma ya rawace hadisi min hadithin bara bin aziz wanda aka karɓo daga sahabin annabi bara dan aziz radiyallahu anhu Allah ya yarda da shi qala yace inda ma dakala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam al yayin da manzon Allah jira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya shiga garin Madina sa'ida tijaru wan nisa'u fawqa al-buyut mazaje da mataye sai suka ta hawan karrafin gidaje wa tafarraqa al-ulama malamai da suke da ilimi cikin wato mutanen madina da sahabban da suka yi ƙaura daga makka suka zo madina su ma suka rarrabu aka fatsama wal khadam da kuma masu ba da hidima da ɗawainiya 'yan agaji a kan hanya cikin garin madina yunaduna suna masu wato kira ya muhammad ya rasulallah ya muhammad ya rasulallah mara bala ne kenan wa ba da hada listiqbalin jama'iri bayan wannan tarye ta gangami wanda wato ainihin duk kowa da kowa ya shiga al'azim wanda yake mai girma allazi lam yura mislaku, amma za ga an sa lam yura wannan dan ba da shi allazi lam yura mithluhu wanda ba a taba ganin irinsa ba wannan taron fi tarihin insaniya a wato anin tarihin rayuwar dan adam bayan wannan tara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ci gaba da tafiya hatta nazala fi dari abi ayyub al-ansari radiyallahu anhu hatta da zaman suya saukai zango a gidan abi ayyub al-ansari Allah ya tada shi fa an anas na radiyallahu anhu an karbo daga anas shi ma Allah ya tada shi fi hadithin hijrat at-tawil a hadithin da aka karbo daga gare shi mai tsaho a game da hijira wa fihi a cikin hadithin ya zo da bayanin cewa fa aqbala yasir sai manzo iga ba ta yana ta tafiya hatta nazala janiba dari abi ayyub har ya zamanto ya sauka a gefen gidan abi ayyub fa innahu la yuhaddithu ahla haƙiƙa manzo a daidai kan ya rika zantawa da danginsa domin dama akwai iyayen kakansa abdulmuttalib a nan madina ina da dangi a mutum da jikansu ya zo to dama ta samu a ɗan gana da wasu daga cikin dangi in sami abihi abdullahi bin salam a daidai sanda haka take faruwa abdullahi dan salam ya samu labarin wato malamin yahudawa din wa huwa fi naqlin li ahli yaftari a daidai lokacin yana kan dabinan masu shi jagororinsa shugabanninsa Ina ciro musu dabino daga cikin wato itace lahum dan su fa ja'ala an yada alladhi yaqtari lahum fiha sai wato ainihin ya nufin ya فجعل أن يضع نعم ya fa'ajjala sai ya gaggawar an yaga alladhi yakhtalifu lahum fiha ya ajiye musu abin da yake ciccirowa na dabinan ya gaggawar ya haka sai ya mata hogor manzon Allah tsira da aminci Allah ta tabbata a gare shi tare da abin da ya tsinko da dabinan gaggawar izo ya gan shi ya sa ma bai ajiye na biyan da ya tsinko ɗin ba ya taho da shi ka sami a min nabiyyillahi sallallahu alaihi wa sallam ya saurari bayani na manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi sun maraja ila ahali sannan ya koma gurin wato ainihin iyalansa mutanen jama'arsa faƙalar nabiyullahi sai annaban Allah yake cewa ayyu buyuti ayyu ahali na aqrab wani gidan mutanen mu ne yafi kusa fa qala abu ayyub ana ya nabiyallah sai abu ayyub yace ya manzon Allah ni ne gidan da yafi kowanne kusa daga nan inda kake gidana ne fi kowanne gida kusa hadhihi dari wannan gidan da kake gida kake gani shine gida wa hadha babi wannan ita ce kofar shiga gida قال fanṭalaqa fa qala fanṭalaqa sai annabi تفي لنا مقيلا za قتانا tafi fa hayyi lana ka sama mana ka tanada mana gurin danyen baccin rana dan kuma a tafiya ce ake yi ba jibabu sai yanzu aka iso duk da an dan mota an yi zango a gefen madina wannan tariyan kansa shi ma wannan ya zo ya dimfano ko wannan ya zo ya kowa daɗi ya kashe shi kai ma kullum kana buɗe haƙura saboda murna da farin ciki to wannan buɗe bakin ma sai ka ji bakin na duk yau nan yawo ba haka yake ba yanzu ko ɗaurin aure yake haka wannan yanzu Allah ya sanya alkhairi ta da bakin ka duk ya bushe to saboda wannan sai manzo a tana damar dan wurin yin baccin rana a same yin kalmila ثم نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي أيوب sana sai manzan Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi ya zango ya sauka a gidan Abu Ayyub hatta bana masjidahu a nan ya zauna har ya gina masallacin na Madina da ake gani yanzu duk da yanzu ya faɗa fi yadda yake wa masakinahu a nan kuma ina nan zaune dai har ya gina gidansa inda kuma nasa iyalin suka zauna وبهذا قد تمت هجرته صلى الله عليه وسلم تونم بيان اذا ما هجر من لو ان تاتي فتاتا بس يا يو قوم باون صور قولا وهجرة أصحابه رضي الله عنه دولنا إذا ما يتبتا سحبتا ما أو تاتك ولم تنتهي الهجرة بأحداثها وغاياتها سيدي إذا قورت ba ta kai ƙarshe ba ba ta kare ba ta bangar abin da ya shafi manufofinta da abin da ake so a cimmawa na yin ƙaura bal bada atba da wasulin rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'a kai bayan isar manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi ma hijira ta fara ko بعد وصول رسول الله صلى الله عليه وسلم سالما الى المدينه bayan manzo tsira da aminci Allah tabbata a gare shi ya shiga Madina ya isa gare ta lami lafiya to sannan hijira mai wuya ta fara saboda duk wanda zai ce kuma zai baro ke taho gurin manzo nan fa irin wato kaimin da aka sa a kan ya za a kama manzon a kansa ba kuma yanzu ko ce to abin da za a yi duk faro wanda ba su gudu ba ku sa ido a kansu ai haka ce za ta fa yace to sannan ne kaura ta fara wa ba da harin risalatul masai tafiye-tafiye masu wahala sannan suka fara wal masa'ib wato musibu abubuwa masu wahala sannan suka fara wata hajjiya sai sai da rai ma sannan ya fara in ce za ka hijira magana ta ko ka hijira ko ka mutu ko ka فتغلب alaiha رسول sallallahu alaihi wa sallam lil wusuli amma duk da haka shi kansa mazo tsira da abinci ana sabbata a gare shi yayin jayi a wajen gudanar tasin jiran nan shi ma sai da nan ya taho bil wasuli dan isaga wato wannan guri bil mustaqbal al bahir dan wato future abin da zai zo nan gaba wanda yake wato mai kayatarwa ne umma ga al'umma kauran nan da dan abubuwa su kayata ne wa daulatul islamiyya dan kuma samu kafuwar daula ta musulunci ta التي استطاعت أن تصنع حضارة إنسانية wadda ta sami ikon iya wato samar da ci gaba na ɗan adam ra'i'a wanda yake mai ƙayatarwa ana kususun minan imani wa taqwa akan kuma tushiya waɗanda suke wato na imani da tsoron Allah wal ihsan ga kyautatawa wal adal ga adalci ba zalunci ba da an tagallabat ala aqwa dawlatayn bayan wato wannan daula ta musulunci ta madina ta su manzo sallallahu alaihi wasallama ta yi rinjaye ala akwa a akan mafi karfin dauloli guda biyu da ake da su a wannan lokaci kana ta wanda suka kasance ta koma ne bil alam su suke hukunci a duk duniya su ne majalisar farke duniya ta wannan lokacin eh wa kuma daulatul bos su ne daular farasawa wa daulatul rom da kuma daular romawa to wannan ne abin da su kafa durusun wa ibar din saboda durusun masu wahala ne masu wato ainihin farafciya ne a ciki to su ma durusun wa ibar din takarda uku ce har da wani shine karatun mu na sassu da zai insha Allah الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبارك wani yake cewa assalamu alaikum malam dan Allah menene asalin maganar da ake cewa mutanen Madina suntar manzo sallallahu alaihi wa sallama da wata waka da ta shahara har ma ana cewa suna yin kiɗa mandiri ake ce eh, a hadisin da ke maganar mutanen madina sun tari manzo suna tsala albadaru alaina min saniyatil wada har zuwa ƙarshe wannan hadisi ne da bai inganta bai wato ainihin eh, tushiya tabbatacciya da zai gina malamai daban-daban irin su ibn qayyim jauziya da wasu su duk sun yi bayani filla filla sun yi fata-fata da wannan magana ba ta da asali ba ta inganta ba shi sa malam gaba ɗaya na bai kawo sai ka abin da ya tabbata na nabiyullah ja'a nabiyullah da nabiyullah wannan kuma ya tabbata shi ba annabin Allah ya zo annabin Allah suna murna suna farin ciki ana taron wannan shi ne abin da ya tabbata shi sa ma da ya ta iya shi wanda da bayan ganta ba ba shi sa ko bi ta kan sama ba sannan kuma wanda yake cewa malam jin ana begen jakin annabi yau annabi ya hau ki annabi ya har ya yi goyo ya hau jaki ya yi goyo ina da alfadara ina hawa ina da jaki ina hawa ina da doki ina hawa ina hawa kuma rasu kowane da suna yasu saboda haka ba hawa jakin ne bai ba amma maganar ana begen jaki to jaki aka fara kai bege haka za ka taga shi wani yana cewa wai ne kirme ne ai za ka kai na hikima kai na ilimi a kowa kayan kare murya kuma sai ka kira shi da abu da dama ka ciwo ne in duk abin da ka da mutunci yana da tsari da ka'ida Hmm. kan shi kana a musulunci ba a ce ka tafi baki ka faɗi da abu shi duk abin da mutum zai furta a ƙa'ida ta musulunci ya san da zai faɗa maganganunka suna da ma'auni ba komai za ka faɗa idan makasha ba sai kasan abin da yake yarda Allah ka yi wanda yake saba Allah ka fashe. Shi ne ƙa'ida da aka tsora musulmi a من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقول خيرا وخيرا إلا سيفك أسا خيرا إلا خيرا لا أشريع كوبا خيرا بيه إلا كذو كان أقول أنت منظور مرتدي خليل كتوى يتحكلمة كلمة أقول أنه برغة داشي sau da aka da su ka ɗauki jaki ka da tsa'a ɗauki abin da shi ne a raya abin da ya tafi ya bari dama shi ma cewa yi tarattu amurai ne eh, na bar muku abubuwa biyu da ba za ku taɓa ɓata ba mutum kun rike su to ɗauko su ku gaya mutane su sanar da su ilman da suke cikin alƙur'ani sanar da su abin da suke cikin hadisan mu su ne ita an rike ba halaka ba ka ɗauko kana ta magana da yaki kuma ga magana sallah ta azumi zuwa da ba su wannan dole shi Ina duk magana ta yi shi da aka fifita Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da cewa ya ke kowa ɗaukar kuma takalmin ka ta ce ya fi kowa shi kuma da wani nan, ko takalmi wani abu da fa ana taka a isa ne yanzu dama ma lokaci cire shi ke tafiya su haka to kuma ka ce ya fi annabawan da aka yi guda kana ka kai yayi daidai ka ce takalmi ya fi manzo kuma ka ce kowa ka kowa ba da ka cire ko sai haka ai akwai baragada ma da ba sai an ba ka kai baragada eh wannan ba daidai ba Wani kuma yake cewa malam na yi mafarki da na a umar radiyallahu anhu sai ya ce min lallai ka tashi ka ƙara dagewa to malam ana iya mafarki da shi dama ba rai ka shi ma ka yi abin da ka damu da shi yake zuwa maka abu abin da yake ranka shi kake eh, kawai dai sai dai matsalar sun ka ganshi a yanayin da ba na umar din mutum ce to ɗan da yake so ya wasa da hankali eh, amma su ganshi a yanayin da manzo ya faɗa da sukofin umar lafiya nan kaunarka da kanka da shi da kuma bai da manzo ta sa Allah ya nuna maka shi a mafarki kafin kuma a jin kiyama ka ganshi a lahira ta insha Allah eh akwai har yanzu a wannan ta bincika ya eh, wanda ba mafarki makwata-kwata allah ne nufe fashi da haka kada ya mafarki kwata-kwata amma ka san shi dama mafarki ai dalili ne yake da manzo ya faɗa dama falo uku ne akwai hadithun nafsu abin da rai yake so an sa rana saura da kusa ce ba ko sai zama ba kuma an kawo saboda abin da yake a fahimta ko akwai irin wannan ana magana an yi karin albashi za a fara biya a wannan wata ko sai da kuma layi ana ta babba an gane to akwai irin wannan abin da ya dame ka are da ka kwanta sai kai yi su ko mara daɗi ike damu ko mai daɗi sai ka gashi to akwai irin wannan akwai kuma wanda manzo yake cewa wato anin albishir ne a ru'yatu sadiq mafarki na gaskiya nagartaccen wato ainihin mafarki a ru'yatu saliha wanda Allah zai maka albishir din wani abu da zai faru da kai sai ka mafarki ga kuma kuna ta dawaki sai ka tashi da a cikin wato ainihin hotoron arewa ko kaddin lalai Allah cikin ikonsa kan shekara ta ƙara sai ka ji ana cewa ai alhaji ne cikin waɗanda ya biya hajji hajji kwaɗan sai da ta tabbata da ka a ta tabbata da ka kana yi waya daga saudiya to sai zama wannan mafarkin da aka nuna maka albishir ne na kafin ranar da za ka tashi a kan to wannan akwai irin abu uya sadiqa ko abu uya sadiq sannan sai kuma abu uya abu uya mina shekara mafarkin da yake daga shaidan shi ne wanda za a gowa kan farki gashi nan kan kaci da karu ba kuta kana banka ya za a ce kai ya fi da kuma ka bi shi karu ba zuwa sa da hankali ne to shaidan ne yake so ya dagula maka bacci ya hana ka kashe kan gane ko to dai wani abin da ba zai ba ba gashi ne na kafa ba. ko kuma dai ko wato hargitsa gitsa din kashi nan kun je nan gurin kai baka san ma ina ne ba an yi kaza sai ka tashi a ce mai kai kama har me za ka iya faɗa to wannan mafarki ne daga shedan galibi kuma yakan sa mutum shi dan ya hana ka sakewa kai bacci sai asuba ta to kuma sai kyale sai kuma bacci ya daɗi to akwai irin wannan su da guda uku nan su ne da ɗayan uku nan zai iya faruwa da mutum zai ce idan na shaidan ya faru kaka gaya kowa kuma ka nemi tsarin Allah daga shi ba zai cutar da kai idan kuma wato na wancan albishir ne gabatan Allah ya tabbata don kuma na abin da wato ake ciki da gobe ne to sai dan dan ƙara dan matakan da za a kai ga cimma abin da za a cimma eh wallahi ban gani ce haka ake wani kuma ce da kai haka ake sai dan tafiya ce tafiya ne ma zai zan kara ciki a lokaci sai kare mu da abin da na cimma assalamu alaikum malam menene cin iyaka ne eh, je yana ka shigar da ita cikin gidansa shi ma yana daga cikin cin iyaka ko baya ciki to abinda aka sani a tsari na zamantakewa ta yau da kullum da kuma tsari na hukuma idan aka ce an yanyanka kafila, ana sanin awon kowane fili rabi ne ko fegi ne ko kwatance daga inda fegin ka ya fara zuwa inda ya kare shi shine mulkin ka na abin da ka siya na cewar kuma yana daga cikin abin da abin ne zartacce a hukuma an yarda an amince abin da ya kai kafa hudu a gaban gidanka wani guri za a iya cewa eh, nan gaban gidan wani amma gaban gidan wani ba mulki iri ɗaya kake da shi a kan nan kamar yadda kake da shi a kai ka ba za ka iya yin ɗan dandamali wani ma zai iya zuwa ya zauna ko kuma hanya ta biyo da shi biyo ta kai ba za ka ci a yi nan cikin gidanka ne ba gidanka ba an fahimta to wannan bai saba shiga ba amma kuma ka ɗauko irin wannan gurin ka gini ka shigar da babur da mota to kama kana cewa nan ma yana cikin fegin an fahimta to wannan shine matsar take faruwa kai ka yi wancan in zai zama layin kuma ya ci shigowa sai zama ci gurin da yake ba wani wannan tabbas haka yake in ka yi rila irin wannan gurin to ka ci haƙƙin da ba haka amma ɗaya relarka ka yi ta iya cikin fegin sai jirgin ɗansu ga yanar duk ina ciki su rela kaduwa su suna ciki suna lafiya nan ba ka da matsala amma tabbas in ka shigo wannan da aka ce ta kuɗin da wani kai nan makoci ta kuɗi ta kuɗi nan amma ba magana ka shigar da shi cikin zagayen ka ba to wannan ba ka da matsala in dai ba ka shigar ba ne wannan shi na wa alaikum assalam kuma eh. kan da ke kai wannan jiwon kan da al'ada wani suka cewa za su wankan magana sun kai ba sai eh, magana ce guda biyu ta magana wasu suka ce hadisin da ya zo da maganar cewar a kwance gashin kai a lokacin jinin al'ada in za a yi wanka in an ya ɗauke suka ce umarni ne na an so ba na tilasto na a kuma wannan magana cikin mara a kuma da suke ganin cewar a aikin da aka ce a kwance ko dole a kwance kawai shi ya fi akan kan ciki sau da to abu da wanda aka bambanu kanin malamai tun cikin magabata ba ma yanzu ba da ka wacce ta kwance din da dama za ta iya kwancewa ta yi shi ya fi ka ta kwance ba ta yi to ka ɗauki wacce fitowar malam ta ce ta yi abin da bai kawai shi ne da na cewa cewar an yi wa suraka bishara da cewar zai sanya wato kambi ko kuma wato ainihin hular sarautar kisra ya abin yake wani hadisin ne ban san shi wannan a kan suraka sai dai sake koma tarihin suraka don gani hakan ya inganta ko bai Allah ta musa kina zuwa sai a tuna insha Allah na to madina da ike manzo da ike maka ya koyar da sahabbai karatu alqur'ani har an tura wani ya tafi madina ina karantar da mutane shi ba manzo tun ina maka ina da shekara arba'in aka fara yin tofar da alqur'ani su ikara ayoyi da sun da aka fara aka tafi kuma irin su ya ayyuhan mudassir kun fa'an da kaza kaza kaza da kuma abubuwan da suka da birjik har ma an samu malamai cikin sabon irin su musa bin umar an tura shi madina wanda ya kauran nan ana magana ta an tafi shekara hamsin da wani abu ko a taho wanda muke yi an gani hamsin da uku kaga an sami shekara goma sha uku an neman wahayi ka fahimta kwakwalwa ce ta tafi wani gurbe amma da ya kajo karatun a duk wani alfa

za ga wani ya soka wajen ya tafi tun hakkuwar rabin layi kuma sannan zai nemo dutse wai ka a taka masa soka wani sassafa baya da kaɗi an sauki zai kuka sauya layi ko kuma sai dai karaki to wannan ya shiga rayuwa a in kuma ya san zai yi soka wajen ka haka to sai ke mata kankaran da ko da tirela za ka zo za ka iya wuce in ko ba ka mutu ka a cikin gida an fahimta ko amma irin wata ake ɗin irin wata ake ɗin sai yadda ba ta hana dai a wuce ka'ida tunda kamar a ya zama al'adar gida ake yin guri kuma a yi ta a yi mata tudu sai ga ta zama matsala a cikin layi kawai aka zubura ta ce an fasa sokawa shi kuma layin nan ba na kai kaɗai ba ne harka ce ta tarayya so da ba to a ce duk sanda mutum zai irin wannan abu da shafi na haƙoƙin da ma to sai a yi abin da ba zai cutar da ba a cuce shi ba Allah ya sa mu dace ka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa da astaghfiruka